عن النبأ العظيم su yana tambayar sashi akan labari mai girma shine wannan alkur'ani da aka saukar ga manzansu wanda ya kunshi labarin tashi bayan mutuwa